ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah ya kawo mu yau ashirin ga watan ramadana na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1441 wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan sha biyu ko ga watan biyar sha uku ga watan biyar na shekara ta 2020 daidai kamar yadda 'yan uwa suke biye da mu ajiya mun tsaya a ayata. ta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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون نعم Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ta yau bayan jiya ya bayyana mana sakamakon mushirikai kafirai masu ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala da irin abin da ya tanada musu a gobe ƙiyama yau sai ya buga mana misalin mumunai masu amsa kiran Allah da yi wa annabawansa biyayya. Allah ce innal ladhina amanu lallai tabbas waɗanda suka yi imani da Allah suka karbi saƙon Allah suka bi abinda manzanninsu suka zo musu da shi wa amilu salihati sannan ba imanin baka kawai ba a suka dukufa wajen aikata ayyuka na ƙwarai wanda suke nuna irin sakamakon imanin da suka yi domin in zuciya akwai imani to gaɓoɓi za su rika ayyuka na ƙwarai ne in zuciya babu imani to gaɓoɓi za su rika yin ayyuka munana sakamakon abin da yake cikin zukatansu to waɗannan bayan sun imani da Allah sun dukufa wajen ayyuka ƙwarai da gaske wa akhbatu ila rabbihim suka sun kuyar da kansu suka ƙasƙantar da kansu suka yi tawalu'u wa dokokin ubangijinsu da umarnin ubangijinsu ula'ika Allah maɗaukakin sarki ce lalle waɗannan su ne ashabul jannati ma'abuta aljanna masu shiga aljanna masu lizimtan aljanna hum fiha khalidun kuma idan suka shige ta za su dawwama ne har abadan abadan babu ranan fita yanzu a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana so ya rufe mana misalin kafiri da mumini misali wanda ya wa Allah ɗa'a da biyayya da wanda ya bijire wa Allah ya juya masa baya Allah ya sai yana so ya mimu karana ya yi kwamfiyarin ya ba da misalin bambanci da ke tsakaninsu Allah ce mafalul fariƙai ne misalin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu bi ma'ana mumunai kenan wanda suka amsa kiran Allah suka yi imani da shi da kuma kafirai wanda suka bijire wa Allah suka abun nan suka juya masa baya Allah ce kal ne wal asammi misalin kafirai kaman a'ama makaho ne wal asammi da kuma wato eh, kurma wal basiri da mai ji eh, wal basiri da mai gani wasami'i da mai ji bi ma'ana shin hal yastawiyani mafalan? shin a misali za su yi daidai idan ka ɗauko makaho ka kwatanta shi da mai gani za su yi daidai a yadda suke tafiyar da harkokinsu aljawabu la idan ka ɗauko kurma al'asammi kenan ka ɗauko asami'i mai ji shin za su yi daidai wajen ji da daɗin rayuwa aljawabu la bi ma'ana kafirin da ya makance wa ayoyin Allah ya kurmance wa ayoyin Allah da musulmin da yake jin ayoyin Allah ya yi imani da su ya yi aiki da su ya ga ayar Allah ya yi imani da ita ya yi aiki da ita hal ni matsalar shin a wajen aiki za su yi daidai tunda ba za su yi daidai ba to haka nan ma wajen sakamako ba za su yi daidai ba yanda suke daban tun a nan duniya haka nan ma za su kasance daban-daban a gobe kiyama masu ji da gani su yi da'a da biyayya suna aljanna masu makancewa ayoyin Allah su kurmance musu suna wuta masaukinsu ma daban-daban ne to tunda ba za su daidaita tunda ba su daidaita a nan duniya ba haka ma a gobe kiyama ba za su daidaita ba to afala zakarun ku ba za ku azantu ba ne ba za ku yi tunani ba tun yanzu ku kama hanyar daidai yanzu akwai cikinku akwai wanda yake fama fata a ɗauko shi a cire mai ido a kashe masa ji a ku kafinan da kuka bijire kuna fatan haka to idan ba kwa fatan haka me yasa ba kwa so yanzu a cire muku ido don ba za ku gani ba ba za ku ji daɗin rayuwanku ba me yasa ba kwa so a kashe muku ji don ba za ku ji daɗin rayuwanku ba to me yasa ba za ku wa'azantu yanda kuka tsani haka saboda ba za ku ji daɗin rayuwanku ta duniya ba to haka nan ma ba za ku ji daɗinta a gobe kiyama ba ku yi kwamfiyarin ku wa'azantu ku kama Allah ku rike Allah wannan an gama da ɓangaren wato a kisar da take ba a kisoshin annabi hud mu je ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادين لنا بادي الرأي وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walaƙad arsalna Nuhan ila ƙaumihi inni lakum nadhirun mubin. Allah ya ce, Tabbas haƙiƙa mun aika annabi Nuhu alaihi salam izuwa ga mutanensa da saƙo sakamakon shirka da bauta ma gumaka da bijirewa Allah da suka yi suka kauce hanya wanda annabi Adam alaihi salam ya bar su a kai domin annabi Nuhu shine farkon annabawan Allah ba daga annabi Adam sai shi annabi adam ya mutu ya bar zurriyarsa da 'ya'yansa kan aƙida ta tauhidi da ta Allah bayan ya mutu zamani ya yi tsawo sai suka fara shirka da bauɗewa da sake tafarkin da annabi adam ya bar su a kai to a lokacin ya zo daidai da an zamanin annabi nuhu kenan sai Allah ya tada annabi nuhu a cikinsu ya seta su ya mai da su zuwa ga tafarki madaidaici na tauhidi da aƙida da kuma koran shirka da kakkaɓe ta annabi nuhu da ya je musu da saƙo saƙon shine ya ce inni lakum ni a gare ku nazirun mai gargaɗi ne bisa abin da kuke kai na sakin hanya da bautawa gumaka kuma mubinun gargaɗi na a ƙarara yake ni ɗin nan bayyananne ne gare ku ba ɓoyayye ba ne kun san ni kun san rayuwata kun san tasowa na a tsakaninku kun san iyayena kun san kakanina kun san gidanmu kun san ɗabi'una da halayena gaba ɗaya ni mai gargaɗi ne kuma bayyananne a tsakaninku mai bayyana gaskiya da feɗe gaskiya abinda nike son ku da shi Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma komai kada ku bauta ma kowa ku canja salon bauta ku sake komai illallah sai dai Allah kawai za ku riƙe ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala idan kuka karɓi saƙona kuka gyara kuka daidaita kun samu zaman lafiya tsakaninku da Allah kun sulhunta tsakaninku da Allah kun saman makanku zaman lafiya da kwanciyar hankali idan kuka ce za ku yi faɗa da saƙona ku kafurce wa Allah ku bujire masa ku tubure akan cewa dole sai kun yi shirkan nan to inni akhafu alaikum azaba yaumin alim ina ji muku tsoron azaban wata rana mai zuwa azaban ba za ta muku daɗi ba azabar mai raɗaɗi ne azabar Allah mai raɗaɗi ne ba za ku taɓa zaman lafiya da Allah ba wannan shine saƙon da annabi Nuhu alaihi salam yake maimaita wa mutanensa yake faɗa musu har tsawon shekara ɗari tara da hamsin. har tsawon shekara ɗari eh, da hamsin Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad arsalna nuhan ila ƙaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina aman a cikin suratu al'ankabut ko suratun rum Allah maɗaukakin sarki ce haƙiƙa mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna a tsakaninsu yana mai kira da gargadi da gyara da setawa da kira da tunatar da su Allah da kwaɓansu daga shirka har na ɗan shekara dubu ɗaya babu haikara hamsin ɗari tara da hamsin kenan annabi zuhu ya zauna a tsakaninsu su kuma a wajen suna jin kullun abu ɗaya ne kawai abu ɗaya ne shirka tauhidi shirka tauhidi azaba kaza kaza azaba azaba kamar ya matsa musu sun ƙosa da wa'azinsa sun gaji da wa'azinsa sun gaji faƙalar mala'u sai manya-manyan ‘yan ƙasa kamar mu mu ce ‘yan mafiya manya-manya ‘yan ƙasa’ 'yan mafiya shugabanni masu kuɗi da masu faɗa a ji na ƙasan allazina kafaru mala'udin mafa waɗanda suka kafirta sai suka yi mitin aka sa doka aka ƙirƙiro da constitution aka ƙirƙiro da dokoki kaza kaza kaza kaza cewa an hana shi wa'azi suka ce kai ya nuhu daga cikin mutanensa suka ce ma raka illa basharan mithlana ka dame mu da cewa kai ɗan saƙon Allah ne annabin Allah ne Allah ya aiko ka kai manzo ne na Allah kai manzo ne na ta ya za a yi a hankalce a ce Allah in ya tashi aiko manzo ya aiko basharan mithlana ya aiko mutum ɗan adam irin mu mai jin yunwa irinmu mai cin abinci irinmu mai zuwa kasuwa irinmu mai halitta da structure da nature da komai irin namu da ɗabi'a da hali irin namu kai mun fi kama kuɗi mun fi kama jin daɗi mun fi kama koma da komai na duniya ta ya za a yi a hankalce in Allah ya tashi aiko mutum ba zai aiko ɗan saƙo ba zai aiko wani irin special special abinan halitta ta musamman amma ya aiko ɗan adam irin talaka bayi da komai to mu fa muna <laughs> maka kallon kai ɗan adam ne irin mu kawai ya kamata shugaba in mutum ne ya aiki mutum irinsa in kuma aka ce Allah ne to sai ya aiki wani different nature wata halitta da wanda ba mutum ba wa ma naraka taba'aka sannan mu mabiyan naka mafaya munuhu mu ba mu ga waɗansu mabiyan naka ba face sai dai kawai kaskantattun mutane talakawa marasa galihu marasa inda za su kwana mutane wanda suke irin kaman second class ne ma compared to us idan ka auna da su ta second class mutane can talakawa wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna kaskantattun mutane kaskantattun mutane badiyar ra'ayi wanda ba su da ra'ayi ba sa faɗa a ji ba a taking decision wata doka tare da su ba a mitin da su ba sa faɗan wata magana a kula su ƙasƙantattun mutane talakawa ba su da komai da ya kamata in kai manzo ne na Allah ɗin da gaske sai a ga manya-manyan mutane ne suke binka manya-manya daga masu salauta sai masu mulki sai sanatoci sai ambasadu sai 'yan abin nan gasu nan su ne za su riƙa binka da ministoci wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ku nan mu ba ma ganin kuna da wata falala ma sama da mu inda abin da ka zo da shi din gaskiya ne akwai riba a ciki to da ya kamata mu ga kun fi mu kuɗi kun fi mu manya-manyan gidaje masu kyau kun fi mu manya-manyan motoci kun fi mu saka kaya masu tsada takalma masu tsada agogo masu tsada da huluna masu tsada da sai mu ce to addinin akwai riba addinin akwai fa'ida akwai moriya a addini amma ga kunan kuna cewa kun yi imani kun fi kowa imani ba wanda ya kai ku talauci ba wanda ya kai ku rashin abin hannu amma kana lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kazibin wa ganin mu ko waɗansu makaryata ne can kawai makaryata ne can kawai ku yi can kawai kala sai annabi nuhu ya ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na yanzu ni za ku karyata ara'aitum ba kwa gani misali in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ina kan daidai daga ubangijina akan gaskiya nike akan daidai nike sannan wa atani rahmatan min indihi ya bani rahama daga gare shi shine alqur'an shine saƙon nan Allah ya mun rahama aljanna ya bani ba duniya ya bani ba ya mun rahama ya gafarta mun ya tanada mun aljanna daga gare shi fa'ummiyat alaikum ko kuma aka ba ku duniya da jin daɗin duniya kuka ni'imar ta makantar da ku kuka makance wa ayon Allah don son duniya kuka kafurce wa Allah shin anulzimu kumuha ni zan tilasta muku in kun ƙi kun bijire kun juya baya tilasta muku zan yi tirsasa muku zan yi wa amtum laha karihun tirsasa muku ku yi imani da abin da kuka tsana un tirsasa muku ku yadda da abin da ba kwa so ai sai ku je kuma yanda kuka ce unje ba za ku yi imani da ni ba ni ma ku je da makantar taku ويا قوم يا قوم تانينا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ما شاء الله الله ما أوكاكين سركي يأتي النبي نوه آه harce النبي نوه annabi nu ya ce wa ya ƙaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan ku tuna wa'azin nan fa da nake muku ba na karɓan kuɗin ku ni ba na roƙon ku kuɗi ku mun kaza ku bani kuɗi ba na roƙo duk wanda zai imanin nan ba sai mun yi ciniki ba in ce ya kawo kaza a bashi kalman shahada ban taɓa zuwa leƙa gidan wani ba in ce bani da abin da zan ci yau ban taɓa leƙa gidan wani ba in ce an mun haihuwa a bani rago ban taɓa leƙa gidan wani ba in ce ina jinya a taimaka mun da kuɗi ban taɓa cewa duk lokacin da kuka zo sallah sai kun ba da wani abu waliman ba salloli biyar a ce duk salloli biyar sai ka ajiye wa liman naira ɗari ɗari kowace sallah eh, idan mutum ɗari suka yi sallah sai a ce to 100 times 100 ku duba a sallah ɗaya kawai ba taɓa ba wa'azi kawai nike muku da'awata nike yi kiranku nike zuwa ga gaskiya da ku taɓa muku kuɗi nike ko neman kuɗi nike da sai ku ce kun gaji kun gaji da bayarwa kun gaji da matsawa ni ba na roƙonku ko kobo in ajiriya illa alallah ni ina neman sakamakon wannan aikin nawa na wa'azi da da'awa ina neman sakamakonsa ne a wajen Allah wannan shi ne sharuɗan da kuka gindaya mun cewa mabiyana talakawa ne marasa galihu sannan na biyu da ya kamata in ni manzo ne na Allah in fi kowa kuɗi da mulki da menene to ni dai game da waɗannan sharuɗan wa ma ana bi taridin na amanu ni ba zan iya koran waɗannan talakawa in kori mumunai nan da suka yi imani da ni suka karɓi saƙon Allah in kore su kawai don son zuciya da umurni irin naku saboda su class ɗinku da su ba ɗaya ba ne su ba ajinku ba ne e, eh, in ina so ku shigo addinin sai na kori waɗannan don ku ku shigo amma ba yadda za a yi ku shigo addinin da zai haɗa ku da waɗannan a taburma ɗaya ai kuna sallah addinin da zai haɗa ku da talaka wai ku daidai kuke a wajen Allah sai wanda ya fi imani to ni ba zan kori mumunai don ku ku shigo ba innahum mulaqu rabbihim su masu haɗuwa da ubangijinsu ne gobe ƙiyama masu mutuwa ne su haɗu da ubangijinsu kuna son in suka haɗu da ubangijinsu gobe ƙiyama? su ce wa Allah ni na hana su shiga rahamarsa su ce wa Allah na hana su shiga aljanna da ba don ni ba da ba don koran da na musu ba da sun shiga aljanna kuna son su kafa mun hujja a gaban Allah in a zo azabtar da su a su kafa hujja cewa ni na kore su laifi na ne walakin ni a kauman ta jihalun ina gani fa ku mutane walla kuna da jahilci jahilci na damun ku rashin kan gado na damun ku rashin basira na damun ku rashin tunani na damun ku ta ya za a yi haka ai addinin nan na kowa da kowa ne ba a ware aka ce sai masu hali da sai masu hali bane kawai in kun tuna kafiran ah, ah, makka mushirkan makka su abu jahal sun faɗa manzan Allah wannan magana wa idza tutla alaihim ayatuna bainatin qalu ayyul ah, ayyul fariqaini khairum makanan wa ahsanu nadiyan da aka karanta musu ayoyinmu, annabi ya karanta masu abu jahal su kafirai da mushirkan makka a lokacin ayoyinmu ya musu wa'azi suka kalli mumunai suka kalli annabi suka kalli kansu ya ce ayyul ne khairun makaman ku duba mana mu da su su waɗanne ne suka fi kyakkyawan yanayi suwa suka fi wato kyakkyawan matsayi matsayi mai kyau tsakanin mu da mabiya muhammadu ɗin wa ahsanu nadiyan suwa suka fi wato wajen taro mai tsada wato wajen zama nadiyan shine annadi wajen zama ko a haɗa wajen zamanmu da su wajen zamansu wajen zamanmu ga giya ga 'yan mata na rawa a ci nama ga dukiya a bushashe su kuma a je wajen zaman su me a wajen banda ahalu sufa masu yunwa kullum a nan suke sai in an zo sallah a ɗabi wasu a kai su gidaje a ɗan ciyar da su su dawo Hmm? wajen harkanmu da wajen zamanmu da wajen hiranmu da nasu da a haɗa yanayinmu da kamanninmu da nasu a haɗa to su kullum kafirai suna auna cewa samun duniya ita ce mutum eh, mai kuɗi shine alaman yardan Allah tana tare da shi talaka kuma wanda bai da shi su a wajen su ne ma'auni cewa baya kan daidai shine wanda Allah baya so Allah ya kore irin wannan tunanin a cikin suratu alfajir Allah ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani sai Allah daka musu tsawa yace kalla man la tuhibbuna ah, Allah Allah yace kalla ya tsawatar musu iza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya ce ga tunanin kafuri da tunanin mutane kaga dan adam Iza mabtalahu rabbu idan ubangijin shi ya jarrabe shi ku duba sai Allah ya kira jarabawa Iza mabtalahu rabbu fa akramahu Allah ya karrama mutum wana amahu ya masa ni'ima ta dukiya dangin dukiya daban-daban daban-daban ya ɗaukaka shi ya zamanto babban mutum sananne shahararre mai dukiya <clears throat> Fa ƙulu rabbi akramani sai rika alfahari ce Allah yana son shi shi sa ya karrama shi <clears throat> Allah yana son shi ya san da shi shi sa ya karrama shi yana alfahari yana dukan kirji yana takama yana tinkaho yana takawa ɗai-ɗai a bayan ƙasa wai shi ma wata tsiya ce wa amma idan mabtalahu haka nan idan Allah ya jarrabi waɗansu wa amma idan mabtalahu faqadara alaihi rizqahu Allah ya taƙaita arzikinsa fa yaqulu sai rika cewa rabbi ahanani ni Allah baya so na Allah ya wulakanta ni Allah ya kaskanta ni baya so na da wancan da yake ci dukiya da wannan da yake cewa Allah baya son shi ne yasa ya hana shi dukiya Allah ce kalla kai ba haka bane ba haka bane dukkan ku jarabawa ne wanda aka bashi Allah ya kira shi ibtila'i wanda aka hana shi ma Allah ya kira shi ibtila duk jarabawa ne kai da aka baka dukiyar Allah ya baka ne don ya jarrabe ka ya gaya za ka tafiyar da dukiyan za ka taimaka wa addinin musulunci za ka taimaka wa marayu za ka cire zakka za ka rika yin sadaka za ka riƙa yin ayyukan alkhairi za ka tafiyar da dukiyan akan godiyar Allah yanda Allah yake so ko kuma a lokacin ne za ka rika fasadi ka kama hanyar gidajen fasikanci kai ne club kai ne sinima kai ne kafa wurare daban-daban na a da alfasha da bayan ƙasa kamar yadda ƙaruna yake yi yayi za ka riƙa yaƙan addinin Allah da dukiyanka jarabawa ce za ka riƙa amfani da dukiyanka a kashe rayuka a tozarta mutane kai da Allah ya jarrabe ka ya hana kaɗin? babu dukiyar ya ga za ka rika kidnapping don baka da dukiya baka da abin da za ka ci yau za ka shiga kidnapping satan mutane da garkuwa da mutane za ka shiga fashi za ka shiga tonon makabarta za ka rika tsubbu za ka rika zuwa gun bokaye a maka kuɗi za ka rika yaudara za ka rika ha'inci za ka rika ci da addini za ka rika biya wa bidi'a da waɗansu abubuwa haka to dukkan ku jaraba ne saboda haka baiwan Allah da hanin Allah duk jarabawa ne Allah ubangiji ya sa a gane to shi sa Allah eh, annabi Nuhu ya ce ya ƙaumi ya ce innahum mulaqu rabbihim su masu gamuwa da ubangijinsu ne walakin ni arakum qauman tajhalun ina ganin ku mutane ne kuna da jahilci wa ya qaumi ya ku mutane na da kuke nema na he na kore su sai na sallami waɗannan talakawan marasa abin hannu kafin ku ku shigo addinin man yansuruni min Allah in tarattuhum wa zai kare ni gobe kiyama a gaban Allah idan na kore su daga addinin nan na musulunci wa zai kare ni ko za ku kare ni a gaban Allah in suka tsaida mun hujja su ce ni na kore su shi yasa ba su yi imani ba ni na kore su da ba don haka ba da sun shiga aljanna wa zai kare ni a gaban su a gaban Allah gobe kiyama idan na kore su afala tazakkarun ku ba ku da tunani ne ba ku da tunani ne ba ku da hankali ne wannan ɓangaren talakawa kenan da kuke cewa kaskantattu ne suke bina sai ɓangaren da kuke cewa wai da ni annabin Allah ne manzo ne na Allah da na fi kowa kuɗi da gidaje to ni dai ta ɓangaren kuɗi wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni dai ba zan ce muku taskokin Allah suna hannuna ba ballantana ku ce na ki azurta kaina taskokin Allah idan Allah ya aiko manzo baya ɗauko taskokin arziki ya damƙa wa manzo yana ba wa manzanninsa ne wahayi da saƙo su idar gobe ma a sauko musu da wani wahayin su kai kasancewanka annabin Allah manzon Allah ɗan saƙon Allah baya lizimta cewa dole sai ka fi kowa kuɗi ko an baka taskokin arziki wannan kuma ba nawa ba ne ba ɓangare na ba ne na biyu wala a alamul ghaiba ni ban san abin da ke ɓoye ba ban san abin da zai faru gobe ba ko an jima wala a ƙulu ni malakun ko ba zan ce muku ni mai mulki ba ne ko ni mala'ika ne wanda baya ci baya sha wala a lil ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan ko bani da wata hujja da zan buɗi baki unce malilladhina tazdari a'yunukum waɗannan wanda kuke musu kallon wulaƙantattu ne ƙasƙantattu ne kuke musu kallon haka da idon dunanku ba zan hujja unce lan yu'tiyahumullahu khairan su ko sun imani ba Allah ba zai sakanta musu ba Allah ba zai sa su aljanna ba don su talakawa ne talaucinsu ba zai ba su shiga aljanna ba banda hujjan faɗin haka Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya fi ni sanin abin da ke cikin zukatansu na imani domin imani a zuciya yake Allah ya fi ni sanin abin da ke cikin zukatansu na imani idan har na ce zan kore su don talaucinsu idan har na furta baki furta kalma na ce Allah ba zai ba su lada ba idan har na muku ƙarya na ce muku ina da taskokin Allah a hannuna to inni idhan lamina zalimin tabbas na zalunci kaina ban yi wa kaina adalci ba na yi shishigi wanda ba hurumi na bane shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wa'azi a makka annabi yana sa ran musulintan manya-manyan mushirkan ƙuraishawa irin su ubay bin khalaf irin su abin bin hisham wato abu jahal kenan da manya-manyan ƙuraishawa da su walidu bin mughira manzo Allah ya zo yana kiransu yana musu wa'azi saboda girmansu da kuɗinsu da abin da suka mallaka sai ga makaho nan mara galihu mara komai ya zo da 'yan sandan ci tiryan tirye ce ya muhammad allimni mimma allamaka Allah ya muhammad ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai annabi ran shi ya ɓaci ya ɗaura fuska ya murtuƙe ta ya juya masa wato fuska kamar bai gan shi ba shi ne Allah ya zargi annabi ya ce abasa wata walla ku duba yadda muhammadu ya ɗaura fuska ya juya baya ku duba yadda Muhammadu ya daura fuska ya kauda ya daura fuskansa ya kauda fuskansa wai an ja'ahu al'ama wai wai ya za a yi makaho ya zo masa don makaho ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai ya zo ne ya Muhammad ya zo ne ya tsarkaka daga shirka ya guje ma wuta ya zo ne saboda rahamar Allah wa anta anhu Wa'anta anta talaha ka kau da kai gabanin shi waɗancan da kake kira ɗin kake so sai sun wa ma alaika Allah ya zakka idan ba su musulunta ba sai me wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaksha fa anta anhu talaha ga mutum ya zo maka ya kamo hanya na gudu abin nan ka zarge shi to Allah madaukakin sarki da ya gyara wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in waɗancan ba su yi imani ba sai me sai me waye su to haka kullum ake imani yana ga wanda yake son shi kawai Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am sai suka ce me قد الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون daga ƙarshe dai kun ga tattaunawa ta hankali annabi Nuhu ya yi da su tattaunawa ta hankali ta ruwan sanyi ta hikima tattaunawa ta ilimi haka yake buga musu misali ya ce misali inni lakum nadhirun mubin Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim sai suka maida masa martani qala al-mar'u alladhina kafaru ma naraka illa basharan mithlana ɗaya kenan wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin sai maida musu martani na ilimi na hankali da hujjoji yace ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum aw nulzimukumuha wa antum lahu karihun wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لم يؤتي لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين دون ألا إنا تاشن هنكلي أو أن maganganu ina ta da zaune tsaye a waɗannan maganganu ina abin ta da abin nan ta da jijiyoyin wuya a wannan magana magana ce cikin ruwan sanyi magana ce cikin hankali magana ce cikin ilimi da basira magana ce mai neman hujja wanda ake neman hujja tattaunawa ce a cikin ruwan sanyi da lumana da kwanciyar hankali sun yi magana Yayi yi sun yi ya za mu ji idan hujja ya kare wa mutum da ya kamata ya yi saranda ya miƙa wuya ya yadda ya yi imani amma bari mu ji martanin da suka masa suka ce ƙalu ya nuhu na قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت mina الصادقين ya nuhu ka cika jayayya da mu muna magana kana magana muna faɗi kana faɗi manyan ƙasa kaman mu ka dubi kamar mu haka mu faɗa ka faɗa mu faɗa ka faɗa to an ki ai imanin kawai abinda duk kake kake ji da shi bismillah kawai ka mana azabar da kake ce in bamu yi ba zata sauka mana ka kira azabar ka kayyaci azabar ka ce Allah ya ƙona mu ɗin ya kashe mu ɗin mana in kunta mina sadiqin in da gaske kake in ka ji mutum yana kumfan baki yana zage-zage hujja ta ƙare mai ko cikin jama'a ka ji kuna tattauna mutum banda zagi yan kaza kaza yan kaza kaza bai da hujja dama sunnan kafirai ne sunnan mushrikai ne in baka da hujja sunnan jahilai ne in baka da hujja ka ta da fada da jijiyan wuya haka kafirai suke ka duba cikin suratu can wajen eh, suratul anbiya wajen annabi ibrahim da aka sassare gumakan suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi aya ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun ولقد علمت ما كان هؤلاء ينطقون قالوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibra ana kai kai maguma gumakan mu wannan yace ba ni bane ku tambaye su ai ga baban su nan suka garza za su tambaye suka ce ai ka san waɗannan ba sa magana yace uffil lakum Allah wadaranku da abinda kuke bautata waɗanda ba sa ji suka ce ka za su cikin lalama can suka ce kai ku kona shi kai ku kashe shi ku kona shi kai ku taimaka allolin ku in kuntum fa'ilin hujja ta kare sai fada to haka ɗabi'an kafirai da mushrikai da jahilai yake to a takaicen takaicewa za mu tashi gobe akan wannan aya martani da suka mayar wa annabi nuhu inda suka ce ƙalo ya nuhu kad jadaltana fa jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta mina sadiqin za mu tashi kan wannan martanin da suka yi wa annabi eh, nuhu alaihi salam a fusace cikin hayaniya da rashin tsari za mu ji an san kuma da ya basu sannan kuma al'amarin akan wa ya ƙare akan wa ya ƙare wa ya kunyata wa ya halaka daga baya za mu ji in Allah Ubangiji mai kowa mai komai ya raya mu ya kai mu gobe za mu dakata a nan mu koma wajen amsa tambayoyinmu na yau tana cewa assalamu alaikum mutum ne ya saki matar shi a lokacin da take al'ada kuma yana sane menene matsayin sakin to da farko dai saki ya tabbata saki ya auku in bai taɓa yi ba to ya zama saki ɗaya kenan in ya taɓa yi to wannan shine saki na biyu in ya taɓa yi na biyun wannan shine sakin ƙarshe Allah Ubangiji ya rufa asiri shi kuma bayan saki ya auku za a caje shi da yin bidi'a saboda saki cikin al'ada ba saki bane na sunna laisa talakan sunniyan saki ne na bidi'a sai ya zauna ya tuban ma Allah subhanahu wata'ala ya yi istighfari wannan ɓangare na tsakanin shi da Allah kenan ɓangaren shi tsakanin shi da mace kuma saki ya auku wannan shine wannan saki a takaice ya yiwu ba wai bai yiwu ba ya yiwu in kuma sakin in kuma ya yi sakin bai san tana al'ada ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne ai yana tare da matan shi yana tare da matan shi duk lokacin da take al'ada ya sani ai suna tare shekara da shekaru idan ba ta al'ada ya sani in tana al'ada ya sani wannan shine Allah ya sa mu dace da ya sani da bai sani ba duka fa ya saki ya tabbata kawai wannan shi ne tambaya ta biyu tana ci assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da idan ya taimaka ma wani da zaran wani saɓani ya haɗa shi da wanda ya taimaka wa ɗin ya riƙa goranta masa yana yayata shi wajen mutane wannan bai da ladan wannan taimakawa bai da ladan wannan taimakon a wajen Allah daidai da ƙwayan zarra Allah yana ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi فمثله safwanin صفوان turabun fa asabahu وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا ala شيء wato ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ɓata sadaka da kyauta da alherin da kuka yi ta hanyar gori da cutar da wanda kuka ba wa ɗin Misali mai yin wannan misali wanda yake ciyar da dukiyan shi ne don riya misalin su duka ɗin kaman mutum ya aje ƙasa ne akan wani dutse mai tsawo kuma dutse mai santsi dutsen kuma mulmulalle mai tsini haka sai a zo a zabga ruwa mai tsananin yawa ruwan sama yadda zai wanko wannan ƙasan daga saman dutsen har ƙasa ba zai bar komai ba to haka mai gori yake wanke yake wanke wato ladansa ta hanyar gori gori da cutar wanda riyan shine kamar ruwan sama ɗin subhana wannan ƙasan shine abin da ya bayar ɗin allah ya rufa mana asiri saboda ka bai da komai kuma mutane in sun fahimci mai gori ne yana cutar da su yana nuna su yana disga su a cikin jama'a su daina karban kayan shi kawai shi ne ƙasa haka suke ta ce ah, ya kuka ga wani baka ga ya kyau ba ka wani ya haɗu haba to ai ni na mai da shi mutum wallahi amma mutum kullum cikin kaya barkakku kaza kaza in eh, ai da daga yanda yake din sai na je na ɗinko musu irin waɗannan kan biyar na ɗinka mai to kaga wannan wannan shine almanu ko kuma da wani abu ya haɗa shi da ɗansa ko wani abu ya haɗa su wane yanzu ɗana kai wa haka unciyar da kai unshayar da kai un maka sutura kalli rigan da ka sa mani na baka amma ka mun irin kaza kai irin kaza to duka irin waɗannan ne cutarwa da zai rika ji a zuciyan shi irin wannan bai da lada a daina ma karɓan kayan shi wannan shine tambaya ta gaba mai ita yana ci assalamu alaikum malam ina da ƙarancin ilimin karatun alkur'ani ina da laifi in na koya daga iyalina ina kuma laifi ba laifi ai sai dai aje gaban malami ne nan ne idan ya tsawatar ma ka kasa zai tsawatar maka amma iyalinka ba za ta iya tsawatar maka ba da makamantansu malami zai baka assignment ya baka aikin gida ya ce je ka rubuta wannan je kai kaza ya karanta ya tsawatar maka ya maka faɗa ya maka sai amma iyali wannan da ƙyar yayyu amma babu laifi ta karantar da kai dama amfanin auren kenan zatu dini din kenan kaga ka fara moran ilimi Allah ubangiji ya yi muwafaka sannan akwai laifi idan mutum ya taimaka wa kafiri da abinci a matsayin mabukaci ina ai an ce idan makwabcinka ma kafiri ne ya kwana da yunwa kana sane to ba kama da imani saboda haka ɗan adam kowane irin mutum ne ana taimaka masa kamar yadda ake cikin lockdown na corona kai musulmi a unguwanku akwai christians akwai musulmai akwai ma wanda ba ma, musulmai ba gaba ɗaya to wajibi ne in kana da hali yadda ake cikin zaman lockdown ɗin ba a fita ka taimaka ma duk mutanen da suke wajenka mabukata da musulmai da kiristoci da masu shi da wanda ba su da shi da marasa shi kai duk ka taimaka musu daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ciyar da kai saboda kare ma an ciyar da shi an shayar da shi an samu rahamar Allah me yasa ba za ka samu a wajen mutum ba wannan shine wajibi ne haƙƙi ne ma a wuyanka ka taimaka mishi in kuna makwabta in kuma ka fahimci bai da abinci dole ka taimaka masa bai da sutura dole ka ɗinka masa wannan shine ne bai da lafiya yana buƙatar na magani za ka taimaka masa duk ba a hana musulmi ya yi ma kafiri wannan ba ya yi wa wanda ba musulmi ba abinda ba a so ka yi wa kirista ko kuma makwabcin wanda ba musulmi ba ka bashi kuɗi ka ƙarfafa shi yadda zai riƙa gina addininsa yana ƙarfafa addininsa wannan ne ba a so a wajen addini Allah ce lakum dinu kum waliya din su je su yi harkar su can na addini kai kai naka amma a wajen taimake ne da humanity ɗan adamtaka da taimaka ɗan adam duka wannan hajibi ne ka wa wanda ba musulmi ba tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum malam mutum zai iya taɓa matar shi idan ba ta da lafiya alhali yana azumi a'a me ya kai ku ne ku rika haƙura da Allah da waɗannan abubuwa idan aka sha ruwa sai ka sai sai sai sai ka taɓa ban san wani irin taɓa kake nufi ba ban san wani irin taɓa kake nufi ba kai kana azumin ai in ba ita ba ta yi irin wannan a rika haƙuri wannan shine amma dai a takaicen takaicewa manzo Allah salsala ya kasance idan yayi alwala yakan sumbaci matansa da azumi ko idan yana da alwala babu wani abu ya ce ana amlakukum li irbi ni na fi ku mallakan sha'awata na fi ku controlling din sha'awata na fi ku kame sha'awata wanda ya san baya kama ya karya taba matan shi kada tsumbace ta karya taba ta idan ana azumi kar wani ya lallabo ya taba matan shi azumin shi ya karya ce ai sunna ce ta annabi sunna ce ta annabi ai annabi yana yi da azumi annabi ya ce in ka san ba za ka iya controlling kanka ba kar ka yi ko bai dace maka yi din ba da Allah ka rika fita waje kana zuwa wajen ibada Allah mana muwafaka tambaya ta gaba tana cewa malam idan mutum yana kasar waje kamar Pakistan kuma yana azumi a can an sha ruwa daidai karfe uku na rana a Najeriya sai ya taso a jirgi bayan shan ruwan a can ya iso Najeriya ba a sha ruwa ba ya zai dama in kai matafi ne an ce ka ajiye azumin ai kun cika abin nan abin nan faman kana maridan au ala safarin shi ke na fa'iddatun min ayyamin ukhar duk saboda fita daga irin wannan rikita rikitan tun da kai matafiyi ne right from the beginning tun farko an ce maka ka ajiye azumi ta yaya za a mutu ya tashi daga najeriya zuwa pakistan yana da azumi balanta za ka shiga irin wannan rudani ka san za ka taso daga pakistan ka zo najeriya me asali da zai kai ka ka ɗauki azumi ma har ku rika irin wannan rikita rikitan idan to mu ɗauka haka ma ta faru bisa rashin sani to idan ka ɗauko daga can an sha ruwa ka zo nan ba a sha ruwa ba shi kenan sai ka zo ka ci gaba da shan ruwanka a ɓoye dama babu azumin a bakinka in ka da gida sai ka shiga kawai ka yi ta cin abincinka shi kenan Allah ubangi ya mana muwafaka Allah ubangi ya sa mu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين